Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan fabrairun 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su sarfilu ba mukanin labarai to binta wasu jerin harbe-harbe da aka yi da yammacin jiya litinin a jami'ar michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da ta wasu biyar sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto ya jaddada bukatar samar wa kiran da karin makamai da kuma cika da kawarin isar tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki haka kuma za a ji cewa yau talata masu aikin ceto a turkiya sun ciro wasu mutane da dama da ransu bayan kwashe sa'o'i 200 karkashin baragwazon gine-gine kanin labaran duniya kenan To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bayan gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Omelefe ya ce wa'adin ranar goma ga watan Fabrairu na daina amfani da tsoffin takardun kuɗin Naira na nan daram masana shari'a a kasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya bai wa 'yan kasar damar ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi zai iya kawo tashin hankali a kasar. To idan aka ce ana cin biyayya ga hurumin kotu to da a tsunduma cikin yamutsi da rashin hankali domin kotu ita take da hurumi karkashin sashe na 36 karkashin hurumi na sashe na 6 karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya. Kotu ita ce wadda take rariya wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsabta. Za kuma ku ji cewa gwamnonin jihohin najeriya 36 sun baiwa babban bankin kasar cbn shawarar ya kara wa'adin na canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin shine mafi dacewa a halin yanzu sannan za ku ji cewa majalisar dokokin kasashen ecowas ta gargaɗi sojojin da ke mulki a kasashen mali da burkina faso cewa su hatara a shirinsu na kafa wata federaliyya kasashen biyu sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya wasu jerin harbe-harbe da aka yi da yammacin jiya litinin a jami'ar michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikata wasu biyar Chris Rosman, mataimakin babban jami'in 'yan sanda na kwankwariya ya shaida manema labarai da sanyin safiyar yau talata cewa waɗanda suka jikkata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. Rosman ya ce wanda ake zargi da harbin wani mutum ne mai shekaru 43 da haihuwa, wanda daga baya aka samu gawarsa a wajen harabar jami'ar bayan da ya harbe kansa har lahira, kuma ya ce jami'an tsaro sun yi artabu da shi. Rosman ya ce wanda ake zargin ba shi da alaƙa da jami'ar ta kowace hanya. Ya ce ba san dalilin da ya sa ya zo haraba jami'ar don yin hakan a daren yau ba, wannan wani bangare ne na binciken da muke gudanarwa in ji shi. An fara harbe-harben ne a wani gini na jami'ar inda aka ci gaba da yin harbe-harbe cikin wato cikin ƙanƙanin lokaci inda aka yi ta harbe-harbe kan gungun ɗalibai da ke kusa. Lamarin da ya sa hukumomi suka umarci waɗanda ke harabar makarantar da su nemi mafaka. sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg ya jaddada bukatar samo ukraine da ƙarin makamai da kuma cika alkawarin isar da tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na kungiyar kawancen ukraine da amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau talata a birnin brussels stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo a cikin wani muhimmin lokaci kuma a ranar talata abokan kawance za su magance bukatun gaggawa na ƙara tallafi ga ƙasar ukraine stoltenberg ya ce mako mai zuwa za a cika shekara ta farko na mummunan yakin da ake a ukraine wanda ya zama cikakken mamayar rasha da ta yi wa ukraine kuma ba ga alama cewa shugaba putin na shirin samar da zaman lafiya ba abin da suke gani shine akasin haka yana shirye-shiryen ƙara ƙarfin yaƙi ta hanyar sabbin hare-hare da samar da matakan kariya. To nan ba da jimawa ba fili zai kama na karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin biyo bayan kalaman gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele wanda ya ce wa'adin ranar goma ga watan Fabrairu na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira na nan daram. masana shari'a da sauran masu ruwa da tsaki a kasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya baiwa 'yan kasa damar su ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi har sai kotun ta sake yanke hukunci a kan lamarin zai iya kawo tashin hankali a kasar wakiliyar murya amurka da ke abuja halima abdulrauf ta aiko mana da rahoton Gwamnan CBN Godwin Emefiele ya bayyana wannan matsaya na babu gudu ba ja da baya a game da daina amfani da tsaffin takardun kuɗin ne a lokacin da yake zantawa da jami'an diflomasiya a ma'aikatar harkokin waje da ke birnin Abuja a ranar Talata. Emefiele ya ce an fara samun sauki a al'amarin karancin sabbin takardun kuɗi sosai tun lokacin da aka fara biyan kuɗaɗen a cikin bankuna wato over the counter payment baya ga samu a na'urar ATM da kuma amfani da manyan wakilan babban bankin ƙasar yana mai cewa don haka babu buƙatar yin la'akari da wani sauyi daga wa'adin ranar goma ga watan Fabrairu. Bayani na Emefiele na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke cikin rudani a game da umarnin kotun koli da ta tsawaita wa'adin zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu har zuwa ga lokacin da kotun za ta saurari karar da gwamnoni uku daga arewacin ƙasar suka shigar a gabanta. Shin menene tanadin doka idan aka sami irin wannan saɓani da ake gani? Barista mai nasara kogo ya ce. To idan aka ce ana kin biyayya ga horumin kotu to da a tsunduma cikin ya yamutsi da rashin hankali domin kotu ita ita take da hurumi karkashin sashe na 36 karkashin hurumi na sashe na 6 karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 300 na hudu na tsarin mulkin Najeriya kotu ita ce wadda take rariya wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsafta kotu ita ce wadda take bangarorin gwamnati bangaren masu yin dokoki da bangaren masu zartarwa wato daidai da sashe na hudu da sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya in an samu wani abu ba daidai ba 'yan ƙasa suna iya zuwa kotu in suka samu kuma hukuncin kotu ya zama wajibi wajibci ne a yi biyayya gaba ɗaya ga kowane ɗan ƙasa shi ministan shari'a ma da ya fito yana nuna kalubalanta inda ya san muhimmancin ofishin shi daidai da hurumi na sashi na ɗari da arba'in da hudu. yana da dama abin da ake kira noli prosecute yana da dama da zai iya zuwa ya dakatar ma da duk wata shari'a wanda ba sai an tsaya ana takaddama ba mai shari'a kan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya bayyana cewa wannan kujerar na da gwamnan babban bankin najeriya MFL ya hau ya zauna ya ƙi mimi a yi ba laifinsa ba ne kamar yadda wasu mu suke faɗa kuma haka ne shugaban ƙasa janar muhammadu buhari shi muke kallo shi muke duba ga matakin da zai ɗauka akan wannan magana ba mu taɓa samun wannan yanayi ba ƙasar najeriya a ce babban gwamnan banki ya tsaya ya kememe duk da wahalar da ake ciki kuma wannan magana ta bankuna na commercial bank da suke kin karfan kuɗaɗen nan da kuma ƙin ƙara lokacin karɓan kuɗaɗen nan da hatta kai ga su kansu central bank suna cewa daga ɗibin kuɗi kudin ana kaiwa branches ɗinsa na ƙasa ya nuna gazawar wannan mun san akwai hukunci da babban kotun koli na najeriya ta bayar akan wannan magana amma duk da haka aka ce ba za abu ba dalilin da ya sa na ce ba za abu ba saboda gashi nan muna ji muna gani an yi kememe ba a karɓin kuɗaɗen ko yaya 'yan ƙasa ke ganin wannan al'amari malam ibrahim mai kantin sayar da kayayyakin amfani na yau da kullum ne inda ya ce. gaskiya wannan labarin sai a hankali gaskiya al'amarin na ya kamata a sassauta ma mutane wannan abu ya shafi mutane da yawa. Duk kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya game da wannan matsaya da aka cimma ya ci tara a yayin hada wannan rahoto. Idan ana iya tunawa a makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin Kogi, Kaduna da Zamfara suka shigar da kara a gaban kotun da neman a tsawaita wa'adin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi don rage wahalar da 'yan ƙasa ke ciki. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. Yau talata masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragwazon gine-gine bayan kwashe kusan sa'o'i 200 bayan wasu mummunan girgiza ƙasa a yankin. Mutanen da aka ceto na ba bayan nan sun haɗa ɗaya daga cikin rugujewar gini a lardin Adiyaman. da kuma wasu mutane biyu daga wani gini da ya ruguje a tsakiyar karamanarsa da ke kusa da yankin da lamarin ya fi ta'azzara. Gidan talabijin na Turkiyya ya watsa hotunan yadda aka ceto mutanen sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙarewa don samun ƙarin mutane da rai a cikin ragowar gine-ginen da suka ruguje bayan ɗaukar lokaci mai tsawo. al'ummar turkiya mazauna samandak da ke lardin hati sun kuka da yadda gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu wani da ya tsira daga girgizar ƙasa ya shaida sashen eh, wato sashen turkiya na murya amurka cewa ana yin komai ne ta hanyar masu aikin sa kai da ƙoƙarin al'umma ba wai gwamnati ba Birtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nuna cewa Iran na baiwa 'yan tawayen hufi. neman makamai na zamani hakan na zuwa ne bayan da jami'an birtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin juyin halin musulunci da ke birnin tehran kan kananan jiragen sama marasa matuki da sojojin ruwan masarautar suka kama ma'aikatan jirgin ruwa na birtaniya hms montrose sun kame quadcopter wato da yauke da jirage marasa matuki da jigilar makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan babareru da ya gabata da daga ƙarshe amurka ta faɗi jiya litinin ba ta san asalin abubuwan uku da ta harbo a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba a lokacin da suke shawagi a cikin iska a sararin samaniya a arewacin amurka gwamnati ta ce ba ta yi imanin cewa abubuwan da jiragen sama ne na sa ido ba ko da yake ta bar yiwuwa za su iya kasancewa hakan da sarfil hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yanzu muna Najeriya kan batun canjin kuɗi inda gwamnonin jihohi 36 suka baiwa babban bankin kasar CBN shawarar ya ƙara wa'adin canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin ƙara wa'adin shine mafi dacewa a halin yanzu. Wannan shawarar da ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta bayar ta biyo bayan wani zama ne na musamman da ta yi da shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa murya Amurka ta wayar tarho. Daga Abuja wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani. Wannan jawabi da kungiyar gwamnonin Najeriya suka fitar ya biyo bayan wata zama ta musamman ne da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari. Kamar yadda mai magana da yawun kungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa muryar Amurka ta wayan tarho. Razak ya ce gwamnonin sun nuna goyon baya ga matakin sauya kuɗin Najeriya da ake ganin ya ɗauki dogon lokaci ba a yi ba. amma kuma suna ganin lokacin aiwatar da tsarin ne bai yi daidai ba. Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abin da suke nuna shi ne sun yi murna da cewa eh Najeriya ta samu ci gaba kuma tana kokari ta cimma sauran kasashen duniya da suke amfani da hanyoyin sadarwa ta wurin cinikayya. Amma wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a ranar kasuwa amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu kuɗin saboda haka suke ganin kamar ai mataki ne bai zo a lokacin da ya kamata a ɗauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a ƙasar nan yanzu ana sai da kuɗin sai ka ga mutum yana da naira ɗari yana so ya canja sai a ce in ya ba da naira ɗari a bashi naira saba'in. amma ga Kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ba da misalai da yadda sauran ƙasashe suke sauya kuɗaɗensu inda ya fatan za a bi wannan tsarin. Ƙasashe da yawa suna canjin kuɗi kuma sun yi canjin kuɗi India ta yi, Rasha ta yi, China ta yi, Zimbabwe sun yi kai ga sunan kusan za mu iya cewa ƙasashen ba su lissafuwa. Yawanci za ki ga cewa akan ɗauki shekaru da yawa wanda ana karɓa karban tsofaffin kuɗi ƙasar ingila ko kwanan nan ta canza wasu daga cikin takardun kuɗinta nan ita kanta ƙasar amurka ta canza takaddun kuɗinta a lokuta da yawa to sai dai duk da wannan hali da ake ciki ƙaramar hukumar mangu ta jihar filato a ta bakin alhaji dauda abubakar garkuwa ya shaidawa muryar amurka ta wayan tarho cewa ana ta mu'amala da tsofaffin kuɗaɗe saboda babu sabbin To abin da ke faruwa shine duk wani wannan tsofaffin kudaden nan muna ansa wa juna duk muna hidimomi muna muna sayarwa da su. Ko da banki ma sun rufe mu muna bin umarnin kotun koli babban kotun Najeriya umarni da ta baya muna nan a kan shi shi muke ji. Saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta tsaya ta taimaka mana da sababbi saboda mu matsalar mu rashin sababbin ne. Gobe Laraba ne kotun koli za ta zama na musamman akan karar da jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara da jihar Neja suka shigar akan batun karancin sabbin kudaden. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Aga da Madina Dauda da wannan rahoton. To a yayin da kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea Conakry suka yi shelar haɗa gwiwa a ƙarƙashin tsarin federaliya domin tunkarar ƙalubalen da ke gabansu. Majalisar Dokokin Ƙasashen ECOWAS ta gargaɗi sojojin da ke mulki a waɗannan ƙasashen da su yi hatara da dukkan wani yunkurin da ka iya mayar da hannun agogo baya a ayyukan da ake gudanarwa a ƙasashen sha biyar na yankin yammacin Afirka. Ga rahoton da wakilinmu da Amurka da ke birnin Yamai, Sulemu Barma ya aiko mana. a ƙarshen ziyarar da ya kai a ranar 31 ga watan janairun da ya gabata a ƙasar mali firaministan rikon kwaryar burkina faso apollinaire joachim kelem de tambela ya bullo da shawarar kafa sabuwar federaliya a tsakanin ƙasashen biyu masu matsaloli iri guda haka kuma a wani taron da suka gudanar a birnin wagadugu a ranar 9 ga watan nan na fabrairu ministocin harkokin wajen burkina faso da na gine da na mali sun sake nanata wannan aniya da nufin tunkarar kalubalen da ke gabansu sai dai da yake mai da martani a taron cikon shekara guda da juyin mulkin da ya kawar da alfa daga karaga mataimaki na biyu na shugaban majalisar ecowas bukar sani zilli ya ce ba za su lamunta da irin wannan take-take ba da ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin kasashen yammacin afirka matsayinmu na majalisa ba mu amince ba ba mu ba da yarda ba majalisa ta al'ummar ce ta kasa goma sha biyar kuma ba za mu bari ba abin da za a cuta ma al'ummar mu muna musu galgadi su zamna cikin wannan espace din shine alheri a gare su kuma shine alheri a gare mu duka shugaban kungiyar farar hula ta mojen siraji isa ya yaba da matsayin majalisar ta yawo a ra'ayinsa wannan yunkuri hujja ce da ke nunin sojojin da ke mulki a waɗannan ƙasashe ba su da niyyar shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula duka wannan kewaye-kewaye da wannan yanke-yanke alaƙa da ƙasashe ba wani abu yake nufi ba shine yadda za su iya su makale bisa karagar mulki ba tare da sun yi abun da suka yi ikirarin ya kawo su shine su mai da kasashen su bisa ga turba ta demokradiyya. To amma wani mamba a kungiyar 'yan sando ya ga mace Muhammadu na ganin rashin dacewar tsoma bakin majalisar ta ECOWAS a sha'anin cikin gidan waɗannan ƙasashe da ya kira masu fafutukar kubutar da kansu daga tura mulkin mallaka. Sai da yawo bata magana sai an yi ɓanna. Ya kamata da su yi shi duk ƙasashen da suka gani. Akwai matsala na justice na governance su ce ba su yarda ba. Amma suna zamre suna gani shugabannin ƙasashe suna gallaza mu talakawa. sai mutane sun tashi da kansu sun bijire sannan na siriya za su zazo su a ba mai raba a zo a yi haka a yi kaza a yi kara a yi itace a nan dan majalisa bukari sani ya yi tunatarwa kan yarjejeniyar protocol additional da kasashen sai da yawo suka rattaba wa hannu a shekarar 2001 laka takardun su mana sibawai tarihi juyin mulki gaba ɗaya da aka yi na cikin kasashen nan guda uku sai dai awo inda ba a so sai da ta gaya musu wuyo wuyo alfakon dai an ce mishi ka yi hankali kakka sake ka ƙetare ka ce sai ka yi hawa na uku bai ji magana ba ya ga abin da ya gani ita mali abin da ya fara kawo rigima zaɓe da aka yi ɗan shugaban ƙasa ya ce a goge sunan mutum 31 a rubuta sunan abokan shi lokacin da jangere ya ɗauki iko a waga sai dawo ba ta zo ba ta ce ga wa'adi mun baka ko ka aje iko ko ka ga yau. burkina faso da mali da gine conakry na fama da takura a sakamakon dakatarwa daga kungiyar ecowas saboda juyin mulkin da soja suka yi a kasashen uku waɗanda a halin yanzu suka raba gari da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka wato faransa hujjoji masu ƙarfi na nunin kusanci a tsakaninsu da rasha da suke ɗauka a matsayin sabuwar uwar ɗaki sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla an gaishe ka Sulamomin Barma. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha takwas karfe hudu kenan da minti goma sha takwas a nigeria niger kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha takwas kenan a Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. yayin da ya rage kasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a najeriya shirin noma ya tattauna da wasu manoma daga jihohin jigawa da kebbi kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari shi ne ya tattauna mana da wasu manoma daga jihar Jigawa. Sunana Muhammad Yunusa, jahun local gamman. Baba ana taɓa noma? Alhamdulillah ina taɓa bakin iya gwargwado irin namu na talakawa. Yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zaɓe. Mm. Wai yanzu sabbin gwamnatocin nan da za su zo. Eh. me kuke sa ran gani ne a wurin su misali an matsayin ku na manoma to mu a matsayin mu na manomi shi manomi ala kullu halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki gashi zai je duk inda zai je same shi a sauki kuma a yawan tashi a wadace hmm. to shi manomi idan ya samu wannan to komai zai dinga zo masa a sauki amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana ta masa da hankali to kaga duk gwamnatin da za ta zo ce mana wannan to insha Allahu muna sa ran gwamnati ce mai adalci mai son talaka ya ji daɗi amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba to gwamnati ce wadda ba ta son talakawa su ci gaba tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba to kaga shi noma wani abu ne tun tun shi muka gada shi kuma shi muke kai kuma har yanzu duk wani manomi in dai manomi ne ba zai ce wayo Allah ba in dai zai noma insha Allah rabbi ba zai ce wayo Allah ba amma duk da babu taki gwamnati baka ba ta baku taki ba to gaskiya akwai matsala to ku kawai matsala ku taki ce kenan eh to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan ko da fari sun zo ko kuma su kwari kaga kana da maganin da zaka fesa musu mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene ai dabara muke mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda za mu irin namu na gargajiya kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba amma duk gwamnati za ta zo ta samo mana da wannan kaga alhamdulillah muna jin daɗi muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci sunana alhaji ali yan dutse abinda muke addu'a a matsayin mu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo domin shi manomi abin da yake da bukata a inganta masa nomansa a bashi takin zamani a bashi magunguna a bashi maganin feshi da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yadda za mu aje kayayyakinmu da kuma yadda za mu yi dabarun noma abin da muke da bukata kamar yadda gwamnatocin nan duk wanda ya zo ya nemi na alkawari mu manoma zai ce mu 'yan gata ne yana son duk abin da za a yi za su inganta mana nomanmu to abin da muke a koya muku karin dabarun noma na zamani a koya mana dabarun noma na zamani a koya mana kuma yadda za mu adana amfaninmu yadda zuwa gaba zai yi daraja to shine muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkar mu ta noma a najeriya gaba daya na alhassan muhammad daga karamar hukumar kiri kasanmu a jihar jigawa ni manomi ne mm. to sabida haka muna son mu samu taki shi manomi yana buƙatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka to muddin aka ce ka samu wannan kai shi kenan buƙatar ka ta biya to amma yanzu a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu ba wai lalle sai babba ba tun da yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi kananan ba sa samu sai kaga wanda ba shi da gona an ba shi mota guda wanda kuma yake da gonar ya zamanto an ba shi kwano ko kwano biya ka. ku ba ga wannan mai fatan ku ga gwamnatin da za a samar misali fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya ba wai lalle sai an shi ma kyauta ba. Shi ma wakilinmu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma. ina magana da Malam Anas Tukur Gulma. Yau duk wanda ka ga noma daga wanda ga wanda ga noma daga wanda ya ce sata kuɗin mutane ya taho yana iya sayan taki ko da an ka hawa ga gwamnati taki naira dubu bakwai dubu biyar haka yake yau takin ga buhu guda naira dubu ishirin da uku ishirin da hudu ishirin da biyar yake hetur ko da an ka hau yana bai kai naira ɗari ba yau hetur naira ɗari uku aka sai ne ba kara ma kowa albashi ba ya an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane su ɗaya ga iya su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na lga na jihar kabe albashi ne bai sayan buhun taki guda malami na sakandiri albashi ne wanda an maya yana sayan buhun taki biyu to da taki ɗaya aka noma tsakani da allah to ita ta aka taya mana kare cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya ɗan kasuwa sai sun samu na in sun wadatar su sai abin unhwani ɗan kasuwa in unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jihar kabide dai ina kare ma da karau allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin wannan tattaunawa da manoma daga jihar kebbi yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wakilinmu na kebbi muhammad nasir sai kuma june Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arziki a da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ya kamata kotun koli ya ce ma cbn ya bar mutane su ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa nan gaba tunda dai babu wadatattun sabbin kuɗi a hannun jama'a sannan kuma ya kamata ta umarci cbn ya gaggauta wadata bankuna da sabbin kuɗi don al'umma su samu sa'idar rayuwa domin ruwa ya kai mana ga wuya mutum haɗiye mu yake sai kuma sako na gaba ya ce gwamnan babban bankin ƙasa cbn mun ji ka ce tsaffin takardun kuɗi sun zama tamkar takardar da ba ta da wani amfani tun ranar goma ga wannan watan to ya dai kamata in ana sara a rika duba bakin gatari duba da ganin nan da 'yan kwanaki ne za a yi babban zaɓe inda jama'ar ƙasa za su nemar ma kansu mafita sako daga alhaji mena yusuf bari jihar yobe sai kuma sako na ƙarshe wanda ya fito daga isuhu dilan faki ya ce salam muryar amurka dan allah ku sanarwa da shugaba buhari cewar wallahi fa al'ummar najeriya suna cikin mawuyacin hali sakamakon wannan matsala ta canjin kuɗin da suka saka mu ba ku sa samar da sabbin kuɗi ba sannan kun sa jama'a sun kai dukkanin kuɗaɗen su bankuna ya kamata ya kamata ku ba bankuna umarnin baiwa jama'a tsabbin kuɗaɗe tun da ba ku da sabbin a ƙasa domin wallahi wannan canjin kuɗin talakawa kawai aka cutar ba masu kuɗi ba da 'yan siyasa to mun gode a ci gaba da aiko mana sakonnin ku mu kuma za mu ci gaba da karanto muku to an gaishe ki aishi ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice To binta a takaice an ji cewa wasu jerin harfe-harfe da aka yi da yammacin jiya litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu biyar. Chris Rosman mataimakin babban jami'i na 'yan sanda na riƙon ya shaida manema labarai da sanyin safi yau talata cewa waɗanda suka jikkata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. sakatare janar da kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya da bukatar samarwa da ukraine da karin makamai da kuma cika alkawarin isar da tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na kungiyar arewacin ukraine da amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau a birnin brussels stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo cikin wani muhimmin lokaci kuma a ranar talata abokan kawancin za su magance bukatun gaggawa na ƙara tallafi ga ukraine masu sauraro da kuma haka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai dadi balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta sulemani yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.